Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Masana harkokin tattalin arziki na ci gaba da bayyana Najeriya a matsayin ƙasar da ta fi shigowa da kayayyakin bukatun yau da kullum daga ƙasashen ƙetare fiye da fitarwa waje domin samun riba da kudaden shiga. Menene ya sa 'yan Najeriya suka fi aminta da kayayyakin ƙasashen ƙetare? Wani irin tasiri dogaro da kayayyakin ƙasashen waje yake yi ga tattalin arzikin ƙasar nan? Idan ana neman gyara waɗanne hanyoyi za a bi? Shirin Najeriya a yau na tafa da ƙarin bayani ta mahangar masana tattalin arziki da kuma shawarwari kan mafita. Waɗansu 'yan Najeriya sun bayyana mana hujjojinsu na aminta da kayayyakin ƙasashen waje fiye da na Najeriya. Sunana Muhammad Musa Zuna daga garin Kaduna. Eto, eh gaskiya in aka yi maganan kayayyakin gida Najeriya ko ketare ƙasashen waje ya danganta da wani irin kaya ake magana. Akwai kaya na masarufi na abinci, akwai kuma kayan amfani na da gobe da kuma sauransu. To in ana maganan kayan masarufi ne na ci, gaskiya har ga Allah na fi son ne amfani da na gida saboda inganci da kuma kyau da suka fi na ƙasan waje. Kusan idan abin masarufi ne na sawa a ciki, kayan ƙasashen waje. ana amfani da wasu sinadarai domin ƙara musu ƙarko da daɗewa wanda wayannan sinadaran likitoci da dama sun tabbatar da cewa suna haifar da cututtuka kamar su kansa da sauransu amma idan kaya ne na amfani kama da eh, irin su takalmi kayan sawa agoguna da sauransu tsakani da Allah na waje sun fi ƙarko da inganci mu nan ɗin ba wai ba a yi ba ne ana yi amma kuma ba a yi masu ƙarkon da za su daɗe wanda za ka daɗe ka zo kana amfani da su kusan za ka ga mu namu a nan ɗin ko mun siya za ka ga ƙarkon nashi bai kai na ƙasan wajen ba sannan kuma ma dai an riga an yi kwaɗaitar da mu akan rashin ingancin kayan gida ɗin shi sa za ka ga ko yana da ƙarkon ma ba mu aminta da shi ba saboda mun riga mun sa zuciyarmu cewa kayan waje ɗin ya fi ina namu sunana abdulrazak shehu isa eto eh a gaskiya idan ana magana akan kayayyaki misali kaman kayan masarufi ko kuma eh, kaman kayayyaki na sawa ko wayoyi ko wani wannan za mu iya cewa kayayyakin ƙasashen waje inda a bangaren kayan sawa ne ko takalma ko yoyi sun fi kayayyakin wadacin gida tunda ka duba dama yawanci ma abubuwan shigo mana da su ake yi ba mu da wasu abubuwa da ake yi a nan amma idan muka je bangaren kayan abinci za mu ga cewa kayayyakin gida najeriya ya fi karbuwa sosai musamman muka yi la'akari da koda shinkafa ne da muka yi amfani da ita can baya da wadda muke amfani da ita yanzu wannan manoma na ƙasa najeriya suke nomawa za mu ga eh, gaskiya yana da wannan sosai mun fi buƙatar wannan shinkafa akan a ce sunana halima ɗanladi hassan kodi a ɓangaren kayan sawa na fi son kayan waje na fi son kayan waje saboda kayan waje mo especially irin kayan toki hakan nan sun fi inganci sun fi kyau kuma ko da man shafawa ne misali da muke siya za ka ga cewa shi babu irin wa'annan sinadaran da ake amfani da su kamar a mayuka mu na Najeriya da zaka ga ka shafa ya baka su color ko ya maka wani reaction shi dai foreign mai foreign mai ne misali kaga kuma ko kayan su na waje ne misali kamar yadda na faɗa sutura na sawa suturan ma na wajen ya fi sannan idan aka dawo bangaren kayan abinci na fi son kamar kaga kamar manjan mu na Najeriya misali manjan mu na Najeriya idan ka samu asalin manjan Najeriya mai kyau za ka ga bayi da wani test ɗin ma mai daɗi ne kasan wannan this is a natural made that is eh, ba wani preservative babu wani abu sannan idan ka dawo bangaren kamar su shinkafa ko kuma menene gaskiya bangaren shinkafa ma na son foreign rice saboda shi za ka dafa shi za ka maka wasu wasu yadda kake so ba ruwanka da tauna ƙasa ko kuma wani abu amma ka ga yanzu kamar Najeriya ma sun fara handmade mai kyau takalma wanda idan ka gan shi ka ɗauka na waje ne kuma wallahi handmade ne Mm. to amma dai ni aka bani bangaren gaskiya na san kaya bangaren kayan waje gaskiya to amma idan aka dawo Najeriya ma mu ma muna kokari ta yanzu amma dai to har yanzu we need to put more effort Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau a duk lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta da tafka muhawara a facebook.com slash aminiyatrust da kuma tira.com slash aminiyatrust. Kuna iya malalibo Shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio. Ana iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. ko Unity FM a Jos Jihar Filato a kan mita 93.3 da Progress Radio a mita 97.3 a Gombe Arewa maso gabashin Najeriya. Sai Badegi Radio a Mina Jihar Neja a kan mita 91.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, sai kuma ta intanet a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji waɗansu 'yan Najeriya da dalilan da suka fi yarda da kayayyakin ƙasashen waje. Yanzu ga wani masanin harkokin kasuwanci da tattalin arziki da bayanin irin illa da dogaro da ƙasashen waje ke yi wa tattalin arzikin Najeriya. Ya faro ne da bayanin matsayin Najeriya bangaren saye da sayarwa. Sunana Dr. Emmanuel Bashayi, ni dan kasuwa ne ana cewa business consultant ko kuma economic analyst. Uh, mu muna na cikin wanda suke siyo kaya daga waje kayan da muke bukata daga waje fiye da wanda muke fitar. Uh, to dakta uh, lura da bayanin da kai na cewa Najeriya ƙasa ce da tafi shigo da abubuwan amfani yau da kullum fiye da fitarwa a sayar. Wato kenan mun fi sayowa a kan sayarwa. yaya wannan ɗabi'a ta fin sayowa akan sayarwa zai shafi tattalin arziki ko kuma ce yake shafa tattalin arzikin ƙasar mu baki ɗaya? So in ka duba duk wanda yake sayarwa fiye da inda yake saya ya fi samun advantage fiye da wanda baya sayarwa sosai kamar inda yake saya. So yanzu nan misali duk lokacin da muka siya abin da yake daga wajen Najeriya muna sa arziki ne muna kai arziki ne wani kasan. So amma duk lokacin da mu muka sayar ma kasashen waje arzikin gida yake zuwa domin ana ciniki duk in za ka yi ciniki da wata kasa a dala ake yi kuma dala nan siya ake yin ta wani lokaci yanayin farashin dala yana affectin nawa ka za ka sayar da kayan ka ko za ka saya idan kai yawancin lokaci saya kake yi to lokacin da dala ta je sama dole kai maka biya naira da yawa domin ka samu wannan in kuma baka sayarwa waje sosai ba za ka samu dolan ya shiga gida sosai ba domin kayan da kake sayarwa bai kai kayan da kake sayawa ba so idan ya zo batun tattalin arziki zai fi kyau mu sayar fiye da inda muke saya daga waje domin inda arzikin yake kenan a to lura da wannan bayanin da kai 'yan najeriya da dama sun bayyana cewa kusan sun fi gamsuwa da su amfani da kayan kasashen ƙetare me yasa? Mm. E eh to su lokacin gaskiya akwai dalilai kamar guda biyu wanda zan iya bayarwa na farko yawancin lokaci mu bamu da ba mu yadda da kayan da aka yi a nan Najeriya wanda aka sarrafa nan ba mu a matsayin mu Najeriya muna ganda abin da aka sarrafa nan baya da kyau sai dai na waje din shi yafi namu kyau kuma yawancin lokaci idan ka sa kayan da yake an yi a Najeriya ana maka ganin kamar kai baka waye sosai bane baka san inda ake ciki ba so ka ga na farkon kenan na biyu kuma idan ba mu da mai kyau din a kasan nan kuma kaga mu mutanen Najeriya yawancin lokaci idan abu mai kyau ne muna da halin wuya oke mu saya wato abin da mun ga yana nan da daraja mun fi so mu saya shi ko da yana da tsada ko yana da arha mun fi so mu saya wanda yake da daraja wanda mun san an ce siyan nagari mai da kuɗi gida so na fi son siya nagari to yawancin lokaci in ka duba gaskiyan shine yawancin nagari ne mai da kuɗin gida wanda aka kawo daga waje din ne in ka duba wasu kayan da aka yi a Najeriya in ka compare in ka sa su gefe-gefe da wanda aka kawo daga waje wallahi ba za ka ma ɗauka wanda aka yi a nan ba domin yawancin lokacin bai kai standard ɗin ban da ya kamata shi yasa za ka ga mutane sun fi son siyan na waje din don su suna nan da wannan garantiya zuciyarsu da cewa ya fi kyau kuma yawancin haka yake a to yanzu dakta idan ana so najeriya ta koma ƙasa mai fitarwa ko mai sayarwa fiye da siyowa yaya za a yi hmm. eh akwai matakin da matakai da za a iya dauka kaga duk production abin da ya zama na sarrafawa ana bukatan wuta yau din nan da shike wutan lantarki baya nan kai a kai inda ake bukata yawancin masu production a nan kasan dole sai sun sa diesel a generator to kagan wannan yana kawo fashewan kudin abin da za su sarrafa domin ka sa dan kasuwa ne wanda yake production in ka sa kuɗi mai yawa ka ja ka ka ka generate wuta wanda za ka yi amfani da shi ke production ai dole ka mai da shi cikin kayan domin ka samu riba na biyu kuma dole ne gwamnati ta yi doka wanda zai taimake masu yin kaya a nan su samu kasuwa idan gwamnati sun sa doka sun ce a duk abin da ake yi a nan Najeriya kada shigar da shi daga waje wayanda suke yin wannan ai kayukan wanda suke kera wayannan kayan su ma an samu karfin guwa su yi sosai domin sun san da cewa gwamnati ta riga ta kyanke musu kasuwa ta rike wani ba zai kawo da wani abun daga waje ba wanda zai zo ya sa su ba sai sai da nasu ba domin dan kasuwa haka yake kana so ka sarrafa abu ka samu inda zaka sayar duk ka samu kuɗi ka sake sarrafa wani ka sayar kuma so kaga wayannan akwai inda ah, gwamnati za ta yi doka ta tabbatar da cewa an kare masu yin kayan a nan kasan na biyu kuma ya zamanto mu ma mun zama masu kishin kasa mu siya na nan mu yi kokarin mu yi shi din ko baya da kyau din sosai a ci gaba da yin amfani da ita har ana za a gyara ta fi kyau inda fiye da inda yake daga farko. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu madadin abokan aiki na Halima Jumrau sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.